الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu a daidai wannan lokaci a kuma wannan shiri na tafsiri daga masallacin mai martaba sarkin gombe muna muku barka da zuwa cikin wannan haduwa yau muna 28 ga watan ramadan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 kuma muna cikin suratul isra za mu dora akan ayata 31 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيراً ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الحمد لله darasinmu da ya gabata sun yi maganganu akan abin da ya shafi halayya ta yau da kullum wanda ɗan adam ke samu kansa a cikinta bisa yanayin taimakawa dai a same ka kana da abin taimakawa kuma akwai niyyar taimakawa ko kuma a same ka kana da niyyar taimakawa babu abin taimakawa ko kuma a same ka wato ba ka da niyyar kuma ba ka da shi duka wannan ko a same ka kana da shi kuma ba ka da niyyar taimakawar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka mafita a wajen kawo bukatu da za a kawo ma idan kana da shi kana da abin da za ka taimaka ƙur'ani ya ce kada ka sanya hannunka ya zamanto na ɗaɗɗe wanda ba zai taimaki kowa da kowa ba ya kamata ka zamanto mai taimakawa sannan idan kana da shi kuma aka kawo bukata wajenka kada ka zamanto dukkan abin da yake hannunka za ka diba ka bayar don kuma idan kai haka kai ma za ka dawo abin zargi sannan idan aka kawo bukatar ka taimaka kuma kana da shi to kada ka zama cikin waɗanda suka zamanta ba za su bayar ba so ubangiji matakai guda uku ne ba ka da shi an kawo bukata ta ka taimaka to ka faɗi magana wacce take kyakkyawa kana da shi an kawo bukata kada ka hana ka ba da komin karancinsa kana da shi an kawo bukata kada ka ɗabi duk abin da ke hannunka kuma ka bayar Kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan isa wata ayar ke cewa su ne waɗanda iza an faƙo lam yusulifu wa lam yaqturu wa kana na zalika kawama. idan za su ciyar za su taimaka su ba ma wasu ba sa koro su hana kwata-kwata sannan kuma in sun tashi bayarwa ba albazzarance suke ba suna nan dai a tsakanin haka wannan ita ce ka'ida wadda ya kamata mai shi da mara shi su samar da kansu a cikin wannan ka'idojin bayan da mun zo da hadisai waɗanda suke nuna wato falalar ciyaswa da kuma irin abin da Allah zai bayar idan ka ciyarsu hadisi na farko Allah ya yi alkawari cewa ka taimaki dukkan halitta a lokacin da kake jin za ka iya taimakonsu sannan hadisi na biyu ce ka ciyar domin Allah shi ma zai ciyar da kai kada ka rinka lissafin abin da za ka kashe ko abin da ka bada ka rinka tunanin kaza da kaza ka ƙi bayaswa wanda in ya shafi haƙƙi hadisai sun zo akan wannan jan hankula iri daban-daban to kamar yadda muka faɗa akwai ayoyi da guda da waɗanda suka zo da hani can Allah ya hana rowa amma ya yarda idan za ka bada ka bayar da gwargwadon samu kuma idan ba ka da shi to ka faɗi magana wacce take mai daɗi yanzu aya ta biyu za mu shiga akan wannan jerin ita ce wala ta ƙutulu a wula da kuma khashiyar ta imlaka wato kada ku kashe 'ya'yanku don jin tsoron talauci na hannu na wa iyaku Allah ce mu muke azurta su wato haddaku inna qatlahum kana khit'an kabira lalle kashe 'ya'ya ya kasance kuskure ne babba kashe su ya kasance kuskure ne a gurin Allah babban kuskure هذه الآية الكريمة وأن آية من جرمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده آية لن تنانوني أكن سوى الله مدوككي واتو أرحم بعباده mai tausayi ne ƙwarar gaske daga bayansa sama ma da yadda mahaifi wato yake tausayin ɗansa ana Allah ya fi ka tausayin ɗanka kai da ka haifi ɗan ko ke da kika haifi ‘yar ko kuma ke da kika haifi wannan ɗa Allah tausayinsa akan bayi ya fi haka kamar wanda ya wata kisa take nunawa ga wani sahabi da ya ɗebo 'ya'yan tsuntsaye wanda ana cewa ya kalli 'ya'yan tsuntsayen ne ya zo zai kama uwar sai ta tashi a kansu shine sai 'ya'yan yana tafiya tana binsa yana tafiya tana binsa ko a gindin bishiya ya tsuguna don ya huta sai ta hau kan reshen bishiya tana kuka domin ya bar mata 'ya'yanta wannan dai bai gushe ba haka har ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga abin da yake faruwa sai manzon Allah ya ce ajiye 'ya'yanta a nan ya ajiye 'ya'yan sai gashi kuma ta sauko don tausayi ta rufe 'ya'yanta da fuka-fukanta zan allah ya ce kun ga wannan tsuntsuwar tana tausayin 'ya'yanta suka ce eh ya ce to na rantse muku da allah ubangijinku ya fi wannan tsuntsuwar tausayinku wannan yana nuna mana tausayin allah ga bayi ashe kenan dukkan abin da ke samun mu a yanzu babu shakka kurakuranmu ne da zunubanmu so suka jawo amma shi gurin Allah tausayi yake da shi wato an kurar da al'amari ne saboda haka an ja tsirkiya har karan bakaɗin ya karye saboda zunubai sun buɗe ƙofofin fitintunu da bala'o'i iri daban-daban saboda ai dama masu magana suna faɗin cewa shi bala'i ubangiji ya yi shi amma ba shi ne manufar Allah akan mutane ba sai dai idan mutane suka taka suka tafi da zunubai har suka je suka kunto bala'i ya tarwatse a sama to su zai kona wannan shi ne abin da yake faruwa shi za ka ji Allah yana cewa zaharar al-fasadu fil barri wal ma kasa kasabat aydin nas ai fasadi ya bayyana akan tudu kuma bayani fasadi ya bayyana a cikin ruwa zunubai sun bayyana a ruwa ana yi akan tudu ma ana yi a cikin gidaje ana yi akan titi ana yi a kwararo ana yi ko ina zunubai sun bayyana to sai da zunuban nan suka tashi sama suka kunto musifa sai ta baibaye duniya ubangiji ya ce na yi muku wannan saboda abin da hannunku ya aikata la'allahum yarji'una a ai idan ka ajiye bindiga ba ta harbi da kanta sai idan ka ɗauka da kanka ka harba ta ko ya kai ta tashi to duk kuma abin da ya same ka kai ka jiyo amma da ka bar ta yadda take shi kenan babu abin da zai to haka bala'i yake a duniya haka wannan annobar haka musifu da kuke kallon su a duniya zunubai ne suke yin yawa sai su tashi su kunto musifa musifar da mutane ba za su iya daukanta ba ubangiji ya ce bi ma amilu saboda abin da hannunku ya aikata kuma ina ɗanɗana muku wannan musifar ne ko za ku dawo zuwa gare ni la'allahu yarji'una ko za ku dawo shaidu da dama cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa Allah mai tausayi ne a wani gurin Allah cewa yake Wallafu ra'ufin bil ibad Allah mai rangwame ne ga bayinsa a wani gurin yana cewa wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai tausayi ne ga waɗanda suka zamanto mu'minai a wani gurin za ka ji Allah yana cewa wallahu yuridu bikumul usra yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin ku da sauki baya nufin ku da tsanani hatta takalifin shari'a da Allah ya dora wa mutane na ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka duk za a ga inda saukin Allah yake a ciki ya dai ce wa qumu lillahi na ku tsaya a gaban Allah ku yi sallah kuna masu tsakkantar da kai amma sai bayanai daga shari'ar Allah suka fito akan cewa in ba ka da lafiya ko hajijiya ko wani abu yana damun ka baka iya tsayuwa ka yi sallah a jingine inda za ka iya a jingine ba yi a zaune ma za ka iya yi ba yi a kwance waɗannan duka sauƙi ne na ubangiji da allah ya ga dama zai ce dole sai an tsaya ma idan halin tsayuwa bai yi ba sai allah ya ce ka yi wannan yana nuna maka sauƙin allah Ta baraka wa ta'ala kan wannan al'umma azumi da allah ya wajabta cewa yake idan ya zamanto kana da tafiya ko kana da rashin lafiya to ka ci abincinka idan lokaci ya yi wato wannan uzurin naka ya gushe sai ka rama mana azumi a lokacin da baka da wancan tsanani to duk waɗannan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna mana tausayinsa shi yasa hatta ɗan da ka haifa ubangiji ya sa maka doka a wannan gurin dan jin tsoron talauci kar ka kashe yayan akwai waɗanda suke da ganin iyalan sun musu yawa ba za su iya ciyarwa ba don haka sai yana ganin ya kamata ya kashe ayya kashewan ba shine maganin talauci ba domin wanda yake sa talaucin ko yake kawo talaucin shine Allah sannan wanda yake azurtawa din kuma shine Allah Allah ya baka hankali domin ka yi amfani da hankalinka a lokacin da dukkan abubuwa suke faruwa a duniya shi kuma babban amfanin hankali shine ya ɗauki shari'ar Allah ya kuma yi aiki da ita ya kalle ta ya dubi yadda Allah ya tsara masa mafita ya aiki da ita wannan shine abin da ake so bayan wannan kuma sai dan adam ya kalli abin da zai jawo masa matsala a rayuwa idan wannan hanyar akwai talauci a kanta an yarda ka nemi hanyar samu domin ka rayu cikin sauki idan wannan hanyar akwai cuta a kanta za ka azabtu to an yadda hankalinka ya gano maka wata hanya da ba ta da cuta sai ka bi domin ka huta duka ire-iren waɗannan abubuwa Allah tabaraka wata'ala ya sanya su domin ɗan adam ya amfana shi za Allah wata wata'ala a cikin wannan ayar yana nuna mana shi Allah ɗin arhamu bi ibadi ya mafi bayinsa tausayi arhamu bi ibadihi Allah mafi tausayi ne daga bayansa har ma yafi min walidi bi waladihi da irin tausayin da mahaifi ko tausayin da mahaifiya take ba abin da ta haifa ko yake ma abin da ya haifa tausayin Allah ya wuce wannan larabawa suna da muguwar al'ada ta kashe 'ya'ya kafin zuwan musulunci su suna gudun abin kunya wasu suna ganin talauci yasa suke kashe 'ya'ya wasu ko sun kashe 'ya'yan ne saboda ganin kada 'ya'yan su girma su yi musu abin kunya musamman 'ya'ya irin yadda Allah ke nuna wa izal su su'ilat bi ayi dhanbin qutilat wato wadda aka turbuda ta cikin ƙasa aka danna ta da ƙarfin tsiya aka kashe ta kamar yadda wato kistar wani daga cikin waɗanda suke magabata wato manzon Allah wani sahabi ya zo yana kuka saboda abin da ya faru me yasa me ka kake kuka ya ce ya rasulallah abin da na aikata ne a baya yanzu yake halarto min a cikin zuciyata na kan yi kuka Allahu akbar abin da ya faru shine wato ce ya dawo aka yi masa albishir cewa ya samu ya mace wa idza a duhun idan an yi maɗayansu albishir bil'unsa da ya mace zalla waje hukumu muswaddan fiskar su sai ta zamanto ta yi baki kirin a wannan rana saboda baƙin ciki huwa kazi yana mai haɗe fushi har baya son mutane su ganshi su yi masa murnar wannan haifuwa din hakan yakan faru da su don haka wannan yar ta kai matsayin da za ta yi tafiya za a yi tafiya da ita shekara bakwai shekara shida haka ya kai cewa za ka iya ɗaukan yaronka ku yi tafiya da shi ya ɗauki yarinyar nan ya tafi da ita yana neman wata rijiyar da aka tona don ya jefa wannan yarinya daranta haka ya zo ya yi kwalluwa malam ya jefa yarinyar nan a cikin rijiya har ma ana cewa lokacin da yake tattara duwatsu da yake zai jefe shi zai jefa a kanta tana kaɗe masa ƙura da ta tashi ƙurar da ta tashi tana taɓa gemunsa tana karkaɗe masa a matsayin ya kuma tana dariya tana kallon babanta yana aiki ashe ita ba ta sani ba duk duwatsun nan da ake tarawa duwatsu ne wanda za a yi mata ruwa a kanta za a jefa su a kanta ya ɗauke ta zai jefa a cikin rijiya allahu akbar tana tambayarsa tana cewa baba tana kiransa da baba ta gada cewa tabbas zai fata zai a rijiya ta riƙe shi haka ya yage ta ya kuma sake ta a cikin wannan rijiyar lokacin da ta isa ko ta ina ta isa ko ta ka ko ta ina sai ta wani ƙara saboda tsabar yadda ta tafi ka inna lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan balaki ya ji kamar bai gamsu ba sai ya ɗauko wani ɓurgujejen dutse wanda yake kallon ko tana da rai a yanzu wannan dutse in ya isa sai ya kashe ta haka ya jefa a cikin kanta kuma hakan ya faru da ita daga nan bai sake jin motsi ba ta mutu wannan shi ne yake tunawa yake kuka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yace da akwai wani mutum a duniya wanda zan tsayar da haddi akan masa azaba wallahi da kai ne da kai ne inda akwai wani mutum wanda zan masa azaba ka dubi dangantaka da take tsakanin ɗa da uba ka dubi rahama wanda jiya muke magana ya kamata a ce ka banci na ɗan da ka haifa ka tsotse shi saboda ka tsotsi fiskar saboda nuna tausayi amma ga abin da ya faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah ce da akwai wani wadda zan yi masa haddi in azabtar da shi saboda abin da ya aikata yace wallahi da kai ne amma al-islam yajibu ma qablahu musulunci yana yafi abin da ya faru kafin shi wannan yasa yake zubar da hawaye duk mai sauraro a wannan lokacin ai ya kai matsayar da ya zubar da hawaye saboda abin da ya faru da wannan dutsen nan yayi raga da wannan yarinyar an gama qur'ani yake cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talauci ko dan gudun abin kunya nahnu mu inji Allah narzuquhum mu muke azurta ƴaƴan wa iyyakum kuma sai ku sabu da yawa za ka ga cewa wasu 'ya'yansu mata wasu 'ya'yansu su ne sanadiyar hutunsu a duniya kana da tunanin idan ka haifa za ka kashe ko ba za ka haifa ba za ka yi fulani saboda kada a samu haifuwa watakila guda uku da kake da su kake jin sun ishe ka ashe mai yiwa mai jin tausayin kama bai zo ba ukun nan da kace su ne sun isa watakila su ne kuma sanadiyar azabtar da kai domin akwai 'ya'ya da suke zamantowa sanadiyar azabtar da iyayensu saboda abin da suke aikatawa a rayuwa na muni na kullum gashi laifuffuka suke ba aiki babu sana'a babu wani abu ya zama maka kallon kaya ne a kanka kullum banda jafa'i ba abin da yake jawowa don haka ta mummunan ayyuka da yake aikatawa hawan jininka yake hawa ta wannan gurin kake samun matsaloli a rayuwa to sai ka toshe kace guda uku sun isa don haka yanzu kai a tsarin ka mai dan guntun hankali wanda baya iya ganin bayansa baya iya ganin gabansa baya iya hango inda alheri yake kuma baya iya hango inda sharri yake ka yanke ma kanka wannan hukuncin cewa yaya uku sun isa watakila mai arzikin bai zo ba wanda zai zo ya ji tausayinka mai wani lokaci sai ka samu karamin ɗanka watakila ya fi ka sama da babban shi yasa akwai gidaje da yawa da zaka ga cewa ubanni suna ɗaukan ƙananan yara sai a ga cewa ga babban su can amma ƙanin ne yake tuka uban a mota ƙaramin saboda shi ne ya fi tausayi shi ne ya fi hankali yanzu idan ka toshe shi aika ga gamu da matsala babban abin da ya kamata shi ne ka yi amfani da hankali ka yi nazari ka gane yadda abubuwa suke abin da duk za ka iya yi ka nemi taimakon Allah a kai abinda ba za ka iya yi ba ka nemi taimakon ubangiji a kan? ubangiji ya ce kada ku kashe 'ya'yanku don gudun talauci mu muke azurtawa haka nan wasu ba sa son 'ya'ya mata saboda kamar waccan al'adar ta jahiliya tana bin mutane har yanzu akan cewa 'ya mace watakila ce ta iya sannan kuma kudi ake kashe mata sannan ita ba 'yar kasuwa ba ce kuma ba ta gwagwarmaya zuwa gona ba a noma da ita ba a yin abubuwa duk sai zamanto cewa waɗannan dalilan kake ta tattarawa wannan shi shine hankalinka yake baka amma dai ba dama ka iya cewa ga abin da shi Allah baraka wata ala yake nufi da wannan kuma don haka Allah tabaraka wata ala yana iya yiwa ta hanyar arzikin arzikinka yake akwai mutanen da suka je kasar saudiya yin aikin hajji mijin yasta ne yake biya masa akwai waɗanda ake kawo musu abinci mijin yarsa ne yake yi ba 'ya'yansa ma da ya haifa ba ne saboda ya haifi 'ya mace kuma wani ya aura yana da hali ta wannan ɓangaren yake samu akwai waɗanda suna gidan haya dalilin yadda ya haifa aka aura sirikinsa ya saya masa gida duk ana samun irin waɗannan to ya za a yi ka wannan 'ya mace da wani dalili a shekenan shi yasa abinda muka ambata a wancan karon na ladubban samun haihuwa idan ka samu abinda ya kamata shi shine kai sujudu shukr ka gode ma Allah cewa sawa'un kana zakaran aw lati la tubali fa'alam annahu min qadarillah kawai ka ɗauka daga kaddarar ubangiji ne ka gode ma Allah kuma kai addu'a kai sujjada shukuri ka gode kai fatan alheri ba a namiji ne tausayin yake ba ba a kuma mace ce tausayin abin nan abin kowanne ana iya samu kai dai babbar fatar ka shine Allah ya baka nagari wannan shine abin da ya kamata ka roƙa a gurin Allah amma ka ga mutum dan din siya in ya samu ɗa namiji ta yawo yana faɗa yana sawar ya samu soja me aka samu soja aka samu in mace ce saboda baya son ta sai ya ce su aka samu har yanzu muni ne al'ada ce ta jahiliya har yanzu ake ta fama da ita ka sani ya kai bawa karka kashe ɗanka saboda gudun talauci ko don wani abu domin shi Allah baraka wa ta'ala arhamu bi ibadihi min walidi bi waladihi Allah ya fi wato uban tausayi da da uban ya haifa annahu ta'ala domin shi Allah baraka wa ta'ala yanha an qatlil aulad Allah yayi hani daga kashe yaya kama ausa bil aulad fil miras kamar yadda Allah tabaraka Wata'ala ta'ala yayi wasiya cewa ƴaƴa su ci gado a gado ayyusikumullahu fi auladikum Allah yayi wasiya cewa a cikin ƴaƴanku dole a ba su gado hakanan kuma Allah yayi wasiyar cewa wato kada a kashe ƴaƴa a wata ayar can cikin abin nan yayi magana cikin suratul araf ya ce kada ku kashe 'yayan zalikum wasakun bihi wannan shine abin da Allah yake muku wasiya da shi wa kad kana ahlul jahiliya mutanen jahiliya sun kasance la yuwarrisuna Banat, ba sa ba ma ƴaƴa mata gado dan haka idan uba ya mutu yana da 'ya'ya maza da mata to waɗannan 'ya'ya matan ba za su ci gado ba su an haramta musu gado a jahiliya bal kana ahaduhum rubbama qatala ibnatahu bal ma ba haka ma da yawa ma zaka samu uba ya kashe yarsa li Allah taksuru wato ailatu yana saboda ganin yana ganin dan kada talaucin sa ya yawa domin camfin da suka yi shine sun camfa cewa ya mace tana kawo talauci to ya jama'a yanzu duk masu maganar yanci a duniya da ake cewa wai mace wai har yanzu ba a ba ta yanci saboda dalilin wai wai abin nan wai cewa idan an ba ta rabin gadon namiji saboda haka an zalunce ta ba a zalunce ta ba ubangiji ba a zalumi ba ne wa ma rabuka bai zallamin lil abid Allah ne ya raba wannan gadon kuma wallahi Allah ba a zalimi ba ne idan kai mahaukaci ne mai wannan maganar to shi Allah shi da ya san maslahar dan adam dalilai kwarara daga cikin abin da yasa ake bawa namiji rabon mace biyu dalilai wanda malamai sun yi maganganu a kai idan ka dubi littafin nan da ake kira a wato almuwarisun littafin da ya zo yake magana akan wato gado ya bayyana hikimomin da yasa ake bawa namiji kashi biyu mace kuma ta ɗauki kashi ɗaya ko kuma a ba rabon mace biyu akan namiji ɗaya ya ce saboda shi Allah shi ne mafi sani akan maslaha wannan na farko kenan kuma babu wani wanda zai gaya ma Allah menene ya fi kyautatuwa ko akwai shi babu shi ba tun da wannan duniyar da aka kafa ta aka sa mata yayan itace aka saukar mata da ruwa aka zuba mata arziki a cikinta aka samar da kai aka ce ka duk waɗannan yanzu kai da kake danne rago ka yanka shi da ransa jininsa yana zuba yana shan zafi baka ce ba a tausayi ba don za ka ci nama ba maslahar ba ce Allah ai rayi ake kashewa na wata dabba sannan kai ka ji daɗi wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan saboda sanin maslahar dan adam saboda sanin maslahar fa shi yasa yace namiji ya dauki rabon mace biyu kuma a hankalci a kalli abun inji malamai wane ne yafi bukatar dukiya a cikin rayuwa namiji shi yafi bukatar dukiya saboda namiji da wuya ka same shi a ce yanzu shi zai nemi mace a ce mace ce take masa toshi ko kuma a ce yanzu kai zaka auri mace kuma a ce ita za ta bada sadaki ko kuma a ce yanzu zaka auri mace kuma a ce yanzu ita ce za ta yi maka kayan aure in an yi haka ai sakarcin yayi yawa to ashe kai ne ka fi bukatar kuɗi ko akan wannan sannan tun da kanuwarka koyarka wadda za ta ci gadon rabin naka in an tashi aurar da ita waye ya kamata ya mata hidima duk da ta ci rabin gadon kai ne za ka yi hidima yanzu don kuna da babanku ya mutu gama ga kanuwarka yanzu kai ka ɗabi rabon kashi biyu yanzu aurenta ya zo tsayawa za ka yi kace tun da dukiyarta ne dole da ita za a saya mata gado kai ne fa za ka yi tunanin yadda za a saya mata gado da yadda duk za a yi abubuwa saboda kai ne mabukacin kuɗi yanzu ta ci rabo kashi rabi amma kuma watakila rabin da ta ci yanzu ya sake komawa gurinta daga kaso biyu naka da ka ɗauka domin kai kai mata gado ka mata wane ne ka mata wane ne duk a cikin dukiyarka sai ga wani mahaukaci yana cewa wai hakan ɗin da aka yi wai ba a yi ba don mahaukaci ne saboda bai san allah ba kuma bai iya gane hikimar ubangiji ba sannan bisa larura ko bisa kaddarawa a auren nan yanzu ta je ta haifi 'ya'ya biyu ko uku shikenan sai mijin ya mutu ko auren ya mutu gidan wa za ta koma gidan wanta ko gidan wanta za ta koma to idan ta dawo da 'ya'ya uku waye zai ciyar da su kana ta surutun banza kana cewa an ba ta rabin namiji yanzu ta sake dawa da wani abu ya kake son ayi? wannan duka yana da wahala yanzu kaluwar ka dan ta kaso aure ta zo kuma za ta fita gona a ce da ita za a yi noma saboda 'ya'ya uku nan da ta dawo da su yanzu za ta taimake ka wajen ciyar da su a sai dai ta zauna da ita da 'ya'yan duka kai dai ka san yadda za ka yi da waɗannan 'ya'yan kuma ka nema musu yadda za a yi su koyi sana'a da yadda za a yi wane ne duk naka ne ba nata bane yanzu a matsayinka shi Allah shi ne mafi sanin abin da ya shar'anta a wannan gurin saboda ka su suna kashe 'ya mace domin wai tunanin li Allah ta kusuru ailatahu saboda wato talaucin sa kada ya yawa da haka shi sa yake fa na Allah ta'ala an zalik Allah tabaraka wa ta'ala sai hani akan haka yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku domin gudun talauci khawfan an taftaqiru wai dan kuna jin tsoron kada ku bukatu ku zamanto matalauta wato fi salil hal wato a cikin hali na rayuwa wani haza kaddama ihtimamu bi rizqihim saboda haka Allah anan ya himmantu da gabatar da arzikin su su ƴaƴan yace nahnu narzuquhum ba ku ne don ka haifi ɗaka ne da rubutun arzikinsa abinda kawai za ka yi ɗaya ne ka koya mishi karatu ka sa shi a makaranta ya yi karatu wannan asibab kake bi ba dole ya kudi ba ba dole kuma sai ka sama masa kudin ba a ka bi asibab in ka haife shi sa shi makaranta ya yi karatu koya mishi sana'a amma ba dole ne sai ya arzikin ba to wannan allah ya ce ni ke da nauyi jama'a akwai wanda ya san hanyar inda arziki yake da mutane sun san inda garin arziki yake ai sun cika garin da wallahi mutane sun gudu daga garin talauci to babbar matsalar shi ne Allah ya rike arziki shi ya san inda yake don haka kawai fita neman sa kake baka sani ba za ku haɗu ko ba za ku haɗu ba amma inda ka tabbatar yanzu daga nan kilomita ɗari ne zuwa garin su arziki garin su arziki duk wanda ya ji garin bilalazi ko ba mota zaka taka da ƙafa za ka shiga saboda ka samu kuɗin to shi arzikin Allah ya ɓoye shi talaucin ma haka Allah ya ɓoye shi to sai ce ba naka ba ne wannan idan mun ba ka ɗa ko mun ba ka ya rene shi akan abin da muka ce ka rene shi ba shi tarbiyyar da ya kamata ka ba shi dukkan abin da ya kamata ka sanar da shi ka sanar da shi sauran al'amari na arzikinsa ko talauci namu ne ba kai ke da wannan ba da yawa mutane suna kuskure dauki yaya su dora su akan wani abu shikenan suna kallon talaucin su kamar suke da shi suna ganin ƴaƴan su nan su ne sanadin wato yin talauci ko kaɗan ƴaƴanka ba su ne sanadiyar talauci ba anas dan malik ya haifi yaya an ce sun kai 120 yaya 120 kuma rayuwarsa ta yi tsawo shi bai ma mutu ba don sahabbai ba kowa ya samu shekarun anas ba tunda anas sai da ya kai matsayin da baya iya yin azumi don tsufa sai dai ya ciyar sannan gonarsa kuma allah Ta baraka wata ala ya sa sau biyu take yaya a shekara sauran gonakan mutane duka wato sau ɗaya suke yaya wannan ya faru su bi barakatin du'a'in nabi saboda albarkar addu'a nabi to kai me yasa in Allah ya baka da ba za ka yi addu'a ba ka addu'a kan ka miƙa ma Allah al'amari sai Allah ya maka ah, ai ubangiji ma cewa ai annabi cewa hal turzaquna illa bi du'afaikum ai ba a ma azurta ku sai dan raunanan ku ƴaƴanka suna cikin rauna na lokacin da ka haife su kuma ko da hadisi da yake cewa in ka ciyar da iyalanka abinda ka samu to na saman zai sauko to yanzu ka kashe sannan Allah ya sa wasu ‘ya’yan su ne sabab na arzikinka 'ya'ya nawa suka iyaye nawa suka samu ɗaukaka dalilan 'ya'yansu yanzu in kana neman mahaifin shugaban ƙasa ina za ka same shi ka gaga mu inda za ka same shi kama ma yana gare ka san shi ne amma me yasa ka san ɗan yanzu shi uban bai samu ɗaukaka ba saboda wannan a ah, to in an kashe wannan ya za ya samu wancan ɗaukakar saboda ka kwatancen da kake duka ba zai yi ba da yawa za ka samu ah, manya-manyan mutane da ake da su ina iyayensu sai ka gamu da babansu walla ba ka san shi ba ne amma shi in ka gamu da shi ka san da wa ka gamu wannan ɗaukakar dalilin wa zai same ta dalilin 'ya'yan da ya haifa saboda da, ka kashe ɗawai don dalilin wai cewa kai yanzu talauci a ah, cewa shi kenan Eh, kai sun ma abu maka yawa a tsari ya kamata ka yi babban abin da ya kamata ka yi shine duk ɗan da ya haifa yi kokari ka sa shi a makaranta kuma abin da yake damun mutane shine yin makaranta ko zuwa ilimi dukkan waɗannan ba a tara musu kuɗi wanda duk yau da kansa da cewa wai zai tara ma ɗansa kuɗin karatu yaudara ce ka ɗauki karatu kawai kamar zazzaɓi ne har ka zazzaɓi in Allah ya tashi ɗora maka shi da daddare sai a dora maka zazzabin da zai ci dubu goma kuma wallahi baka da ko ɗari biyar kuma wallahi sai Allah ya sanya hanyar da duk za'a babban abin da Allah yake so shine ka bi sababi ka kuma mayar da al'amari zuwa gare shi saboda haka wani zai ga cewa wai ba da kuɗin da zai nemi admission ka nema ka nema kawai yanzu in an samu admission ma za ina ruwanka ba Allah bane mai kai dai ka bi sabab in ma itace kake sayarwa in ma faskare kake zuwa kayi in ma tonon kasa kake zuwa kayi ka bar dan ya nemi admission din Allah zai yadda za a karatu amma kada ka dauka cewa dan kana da talauci yanzu yaron ka ba zai shiga makaranta ba dan wasu da wannan suke hukunci ma kansu shi bai sani ba cewa akan wannan abin da za a yi shine sabab sabab ne a samu admission din sabab ne wani ya taba zuwa ya same ni wani zai nemi admission shi ba zai yi abin nan ba ya samu admission amma yanzu ba yi da kuɗi na ce masa ka sa abin da za ka yi ka tashi da daddare ka yi sallah ka gaya ma Allah ka samu admission ka tashi da daddare ka gaya ma Allah ya ce duk abin da yake shi yana leburanci yana komai amma yanzu babu kudin na ce to tun da kana bin sabab ka tashi da daddare ka gaya ma Allah ka ce Allah na samu admission kuma ina son na yi karatu amma ba da kuɗi ka yi mun hanya Allah ka mun hanya ai abin da yasa tawakkuli ne ma ba mu da shi da bawa Allah sa na yaƙinin zai yi komai in dai ka bi sabab komin karancin sabab din malam zaka ga wani mutum fa a ƙauye mu da yake ƙauyawa ne mun zauna a ƙauye kuma a can muka tashi ƙauyawan mutane an gane mutum zai karandawa zai ɗauko sai ya sai allura ya sassoka a jikin karandawar da 'yan reza ya makala da zaren lilo waɗannan su ne jarin su ne kadarar wala karin haka zai rinka yawo a sai lilo yana yawo a cikin anguwanni a sai reza a sai matse fata duk gaba ɗaya in ka tara kayan ba su wuce naira goma a wancan lokacin amma kuma a kansu yake ci ya ci da 'ya'yansu kuma saboda shi Allah kawai ya yarda abi sabab ka bi sabab komin karancin abu kar ka zamanto a zaune kake a banza haka ka bi sabab to haka wannan bawan Allah na ce ka tashi ka gwada kai tari da ka gaya ma Allah ka samu admission baka da kuɗi amma ka rinka zan sabab in an ce akwai leburanci ka je ka yi in wani ya zo yana neman wanda za a je gona ka yi a ah, ai da je gaya ma Allah ba a wuce sati guda ba sai ya zo ya same ni ya ce ya gamu da wani bawan Allah a wajen leburancin shi wannan bawan Allah ya ce masa tun da yana da admission a hannunsa ya je ya tambaya nawa ne kudin registration din haka ya je masa registration din ta ce ta dawa bi sama baya za a yi to kuma wannan karatun da zai je ya yi Allah kaɗai ya san abin da Allah zai mai da wannan saboda haka mutane su bi sabab amma kawai cewa wai mutum sai to yana zaune kawai haka ba zai yi ba saboda haka kada ka kashe abin nan 'ya'yanka don gudun wato talauci don haka Allah ƙaddamar ihtimam wato birizkihim Allah sai gabatar da muhimmantuwarsa cewa zai azurta su sai ce na hannu narzukuhum mu ne masu azurta su wa iyakun da kuma ku arzikin ƴaƴa a hannun Allah yake arzikin iyaye a hannun Allah yake wa qala fi suratul an'am a cikin suratul an'am Allah cewa yayi wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe 'ya'yanku min imlab imlab min faqrin saboda talauci ah to ka sadu da mace talauci bai hana ka saduwa ba ta kuma samu ciki ta haifa sai ka ce to dan wannan talaucin da muke ciki da da ni da mahaifiya sai a haɗu a kashe ɗan shi nan wato ku Allah zai iya baku abinci shi wannan yaron na yanzu Allah ba zai bashi abinci ba saboda ka kashe shi saboda gudun talauci to wannan tunani ne na irin kafiran da wanda musulunci ya zai wanke wannan tunanin yanzu idan kaga wani ya dauko to ya koma gidan jahilan da ne ya dauko wannan tunanin ya zo ya zauna a kansa kuma yanzu ana yi mutum zai gan shi ya zo wadda dan boko ne shi eh, ya'ya uku sun ishe shi ya'ya uku sun ishe shi wa ya gaya maka cikin ukun nan akwai arziki a kansu wa ya gaya maka cikin ukun nan akwai arziki ai babu wani allah kai baka sani ba ba na wa ya gaya maka cikin ukun nan kana da tabbacin cewa arziki za su watakila mai arzikin bai zo ba kanin su dan kankanin nan ne mai kudin don Allah yana yin wannan yanzu ka tare ma kanka arziki gaba ɗaya na hannu na narzuquhum wa hannu na narzuqukum wa iyahun ubangiji ce inna qatlahum lalle kashi yaya kana kiti an kabira ya kasance wato zamban azima zunubi ne mai girman gaske wa a ba'dahum kana khata'an kabira a wata ruwayar khata'an a wata ruwayar kata an wato kashi ƴaƴa wato zunubi ne mai girma to akwai kashi akwai kashi ƴaƴa na hakiki akwai kashi ƴaƴa kuma ma'anar kashe 'ya'ya hakiki shine kamar yadda muka ba da kistar wancan balarabin ko ka jefa shi a rijiya ko ka yanka shi ko ka harbe shi ko kai duk abin da za ka gashi nan yanzu gawansa ne ya mutu hakika wannan mutuwa ce hakiki jahiliyar larabawa abin da suke kenan mutuwa ce hakiki suke hakiki suke yin ta ko kuma ya zamanto kisa na ma'anar shine ka haifi 'ya'ya kamar su su mutu suna tafiya da kafa ga su suna tafiya da gonsu amma matattu ne matattu ne kawai umma mahayahum wa mamatu duk ɗaya ne da ransu da mutuwarsu duk ɗaya ne saboda ba amfanin da za su iya yi wannan ku shine irin sakaci da muke da shi a irin wannan bangaren namu irin wannan bangaren namu na wannan kasar don mu muna da sakaci akan wannan kaga in na mota ce 'ya'yanmu ne in tara titi ne a gold 'ya'yanmu ne in ai jifa cikin gidan wani ne 'ya'yanmu ne in ai rasar kunya ne ma wasu 'ya'yanmu ne in a satowa ne ne duk abin da ya ɗebo na tarkacen da ba a so 'ya'yanmu ne kuma wallahi sakaci ne wallahi sakaci ne kar ka ɗauka su daban suke da 'ya'yan waɗanda ba mu ba duk ɗaya ne mutane ne wallahi sakaci ne mu gaya ma kanmu gaskiya sakaci ne kawai na mun ƙi mu zauna da su mun ƙi su bi mu mun ƙi su kufi halayyar mu mun ƙi mu zauna kusa da su sannan mun ƙi mu ɗauki mataki yaro ne ka haife shi ba ka kai shi makaranta ta allon ba ba ka kai shi makaranta ta boko ba abinda ake kira makarantar muhammadiyya babu makarantar nasariya ma babu to sana'a babu to ya koyi wani abu babu duk abin da ka sani ya yi ibada babu duk wani abu da ka sani wanda ke tattala ɗan adam ya mai da shi mutumin kirki baka bi shi ba makarantar nasariya sana'a ce karatu da wanda ake a ciki ana samun halayya nagartattu ana samun bayanai iri daban-daban waɗanda za su kimtsa ɗan adam kuma su fora shi akan hanyar da ta dace ba a kai shi ba makarantar muhammadiyya guri ne wanda ake sa dan adam ya koyi bautar Allah ya yi ibada ya karanta alkur'ani ya yi waɗannan abubuwa duka ba a kai shi ba a guri ne wanda take sa bunƙasar tunanin dan adam zai iya rayuwa zai iya kafa ma kansa zai iya amfanuwa zai iya amfanar wani zai taimaki wani ba a kai shi ba a zauna da shi a gaya masa abubuwa waɗanda duniya take ciki a yau zai taimake shi domin ya faɗaka duk waɗannan ubanni ba su yi ba saboda ka waɗannan yaran an kashe su kisa na ma'anau mutuwa ce ta ma'anau ba mutuwa ce ta hakiki ba in ka kalle su suna da rai suna magana amma duk maganar da suke a cikin ayyukan da suke da maganganunsu da ayyukansu ba wanda yake amfanin al'umma wani zai zo ya fasa maka gida wani haka kawai zai zo jikin katangar ka sai ya rubutu bai damuwa haka kawai kuma in ya samu kayan ka zai iya batawa bai dame shi ba saboda ba a gaya masa ba komai naka da ka sani in ya samu zai iya lalata sannan bai da tunani sai barna yana nan ya dau halinsa na biri hakikalin yadda biri yake banda barna ba abin da ya iya to haka ya su na haka wannan kisa ne na ma'anawi amma ba kisa ne na hakiki ba to shi yasa zaka tara irin waɗannan in ka tara su sun kai goma a gidanka to wannan anguwar ka haifa mata bala'i kuma irin abin da yake faruwa kenan shi yasa zaka ga wani kuma a hakan uwarsa tana cikin gida banda haushin mutane ba abin da take su taru su zagi waɗanda suke da 'yan dama-dama a unguwar su taru su ci mutuncin waɗanda suka kange 'ya'yansu ko kuma suke ganin wani abu ne har habaici sai an muku har zagin ku sai an yi har habaici sai an yi saboda watakila ka kange yaranka baka yadda ba mm. wasu su ɗauka su sa muku su da munafukai wasu ce watakila ma ko naman mutane kuke ci ba abin da ba za a faɗa ba ba abin da duk ba za a faɗi ba wannan kawai saboda kayan da kai 'ya'yanka su zauna kuma su yi karatu ba ruwanka da cewa wannan hayaniya. wasu suna zargin ka me yasa baka bar ƴaƴanka sun fito suna bol akan titi ba sai mai mashin ya zo yana cewa kai zan zan zan zan gaura ma mari sannan sannan wai ƴaƴan wai dan me baka bar su an yi hakan ba ko kuma ga dole mai mota ya tsaya saboda sai sun dauke bakin su ya wuce wucewa ba yadda ya iya to wajen mai wani yanzu baka bar ƴaƴanka sun yi wannan halin ba shi ma yanzu wannan ya zama abun magana sana'a ce wannan yara su fito su tsare titi yara su fito su ta zagin mutane yara su fito su kafa ban akan layi filin kwallo ne filin bol ne wannan ma sana'a ce wannan ma karatu ne wannan ma ibada ce dan baka bar ƴaƴanka sun yi wannan ba sai mutane su zage ka akan wannan kaga an kashe ƴaƴa ma'anawi yara an kashe su a ma'anawi ba za su zauna su yi abin da duk ya kamata ba ubangiji ta Baraka wata ala ya ce kada ku kashe ƴaƴanku kashe su wato zunubi ne mai girma wa bi zai haini an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qultu ya rasulullah ayyu zambin azam dan masaudu yana tambayar manzon Allah yace wani irin zunubi ne yafi girma a gurin Allah kana sai annabi yace masa an taj'ala lillahi niddan shine ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka kuma Allah shi ya halitta ka ka zo ka rinka bautar ma wani tare da Allah wannan ya fi kawai girman zunubi don kafirci ne kultu summa ayyu sa'an sai nace sai wanne قال an تقتل ولدك خشية an يطعم معك yace shi ne ka ciyar da dan wato ka kashe ɗanka dan jin tsoron kada ya ci abinci da kai wannan zunubi ne second class qultu summa ayyu sa'an ce sai wanne qala yace an tuzani halila tajari shine kai zina da halalin makwabcinka shine ne wannan shine third class wajen girman zunubi a cikin abin da aka tambayi manzan Allah babban zunubi na farko first class shine hada Allah da wani kai shirka second class shine ka kashe ɗanka don kana jin tsoron talaucin kada ya ci tare da kai third class kuma shine ka yi zina da matar makwabcinka subhanallah waɗannan babban matsaloli ne fitina a cikin al'umma waɗannan abubuwa su ne saboda haka anan kiran da ya kamata mutane su gane shi ne ya'ya ni'ima ce da arziki ne don duk wanda suka rasa to suna fatan su samu waɗanda ku suka samu bai kamata su yi watsi da su ba su bar su haka nan kara zube bai kamata ba domin mu wannan al'ummar kuma san kara zube ne duk abin da aka ce a yi sai ga ba za a yi ba duk abin da aka ce ana son a yi sai ga mutane ba za su ba abin da ake son su kula da shi ba za su kula da shi ba to haka al'ummar take karazu zube a saboda haka dole ya zamanto cewa a kula ni'imar yanzu ku ga zakariya da ya rasa ɗa bai da ɗa ya kai shekara 90 kamar yadda masu tafsiri suke fada ko ma 100 ko ma wani sama da haka bai da ɗa amma me ya faru zuwa yana gaya ba ubangiji inni wa anal azmu washta'ala ar-ra'su shayban ni dai ya Allah rauni ya same ni kuma khiftul mawaliya ina jin tsoron baya wa zai gada ba ni da mai gado furfura ta yi watsatsi ta watsu a kaina wahalar azumu minni kasusuwa na sun yi rauni ba ni da mai taimako na wa habli min ladun ka ba ni waliyan ka ba ni majibincin al'amari daga wajenka mutum da min da ya kai shekara 100 yana neman da kai da ka samu ɗatun kana shekara talatin da biyar kana wasa da shi idan misali a kwatanta ne wanda ya shekara ɗari misali wanda ya shekara talatin da biyar ya samu ɗa ina ga wanda ya samu sai da ya shekara ɗari da wani abu aka ba shi ɗa wanne ne ya fi kusa da cin amfanin ɗa a cikinsu kaga kai ne ya kamata ka amfana da shi kai ya kamata saboda kai akwai sauran rayuwa amma mai shekara ɗari kamar yana ganin an yi kusan tafiya watakila kafin ya ba ma ɗan tarbiyyar da duk yake son ya bada ya girma har ya zo ya amfane shi kamar yadda yake da'awar ya risu ni wa ya risu min ali yaquba waje al rabbi radiya kafin a zo a wannan matakin ai kaga akwai akwai akwai tafiya mai nisa amma duk da haka bai gushe ba yana yana roƙo dubi annabi ibrahim alaihi salam shi ma haka ya nema har ma Allah ya kawo bishara wato eh, eh, eh, Imraatu fi sadatin fasakat wajhaha da aka ce za ta samu da wa kana ajuzun aqil tsohuwa bakararra za ta haihu qala ta tajina min amrillah annabi ya ce mala'ika ce mata kina mamaki da umarnin Allah sai mu ne mai sauki a wajen ubangiji ya bayar daga ƙarshe Allah ya ce fa bashar na ku bi gulamin alim muka yi masa albishir ka ji fa albishir Allah ya ce albishir saboda samun ɗa amma yau ka samu ɗan ka jefar ka samu ɗan ka ƙi kula da shi ka samu ɗan ka ɗauke shi ka jefar ka samu ɗan ba yi amfani da shi ba har yaushe har yaushe Allah ya baka ga annabi Ibrahim yana nema annabi Abdullahi Zakariya yana nema dukkansu lokacin da zakariya ke fanadatul mala'ika wa huwa qa'iman yusalli anna Allah yubashshiruka bi yahya Allah yana maka albishir da mu bashir albishir ake maka saboda ka ya'ya ni'ima ce ya'ya ni'ima ce daga wajen Allah hibatun min Allah kyauta ce daga gun Allah amma tana da wahala sai ka tsaya domin akwai wani mai wani littafi eh, dr najib mahmud eh, binan misri ya rubuta wani ɗan ƙaramin littafi ya ce hukukun abina haƙoƙin ƴaƴa ya lissafa haƙoƙi wajen talatin da wani abaci wanda ɗaya yake da shi akan mahaifi ko 'ya'ya suke babban haƙƙi shi ne ya ce ilmantar da shi ɗora shi akan aƙidar allah ɗaya ne tabbatar da shi akan rayuwa ta ibada tura shi a kan sana'a waɗannan abubuwa kuma guda hudu su ne manyan amma yanzu idan ka duba mutum ya haifi ɗa bai damu da ibadarsa ba mutum ya haifi ɗa bai damu da aƙidarsa ba mutum ya haifi ɗa bai damu da karatunsa ba mutum ya haifi ɗa bai damu da sana'arsa ba bai ma damu da ina take kwana ba bai ma damu da ina yaron yake kwana ba bai damu da duk waɗannan ba wani wajibi ya sauke sai dai kawai a masa gwate ya sha ya fita ya mutane rasar kunya abinda suke yi kenan sau da aka za ga ɗan mutum bai yi sallah ba bai zo ya tambaya ba amma yana kuka saboda bai kawo mai yaron gwace ba to an kawo kadanci ne ya kadimal ajisam aljisim ya wanda yake ma jiki hidima ina za ka je da wannan hidima ma jiki ina za ka je da wannan hidima kawai aikin ka hidima ma jiki yawa ka ɗinka ma yaro riga amma ba ka ɗinka masa rigar imani ba libasu taqwa zalika khairu wato suturar tsoron Allah ita ce mafi alheri saboda haka ba kai wannan ba saboda haka iyaye suna da masuliya wanda Allah ta fara wa ta'ala zai tambaye su gobe kiyama kuma ba makawa wallahi tallahi ba makawa ku kun wa na ara ku tseratar da kanku kuma ku tseratar da iyalanku ku tseratar da 'ya'yanku ga barin wuta babu yadda za a yi ka kawar da ɗan adam daga ƙasƙancin duniya baka koya masa sana'a ba ba zai yi ba saboda haka dole ne in kana son ɗanka ya fita daga kaskancin duniya duniya fa ba lahira ba to ka koya masa sana'a ka sa shi ya karatu ka ɗora shi akan sana'a wannan kaskancin duniya ne waɗannan abubuwan za su yi masa maganin idan kana son kuma ya fita daga kaskancin lahira to dole ka ɗora shi akan ibada dole ka koyar da shi ilmi na addini ko dama kuma duniyar ce da lahirar ake koyo duniya maganin kaskancin ta kafa da akan sana'a yayi karatu ya san abin da yake ciki ya koyi sana'a ya tsaya yayi ibada domin za ta kange shi daga barin saba ma Allah lahira kuma ana son a fita kaskancin sa ne. mutanen duniya kuma in kana son ya rayu da su su ji daɗi da shi sai ka koya maka kyawawan ɗabi'u ka daina barin sa yana sata ka daina barin sa yana zagin mutane ka daina barin yana shiga gidajen mutane yana dauke dauke yana rena kowa sai ka tsora shi idan kai abu uku nan shine zamu iya cewa a dunkule ka sauke wasu haƙoƙi waɗanda a wajen duniya zai amfana a wajen al'umma za su ji daɗin sa amma lahira za a ji daɗin sa ko kuma zai ji daɗi amma in kai garaje waɗannan abubuwa duk kawar watsar da su kuma shine abin da yanzu mafi rinjayen iyaye suka watsar da shi ba addini babu sana'a babu mutunci ba makarimul akhlaq Allah ka tsare mu da haka nan zamu aje sai darasi na gaba insha Allah ma dora akan ayar da take magana ta uku akan wala an ce wala taj'al yadaka ita ce shekarun jiya muka jiya mun yi abin nan eh, ayar da take maganar cewa eh, wala taj'al yadaka maghlula ko yau mun yi wala ta a wula da sun kashe ta imla gobe za mu shiga wala ta karabin zina kan ku kusance zina ayoyi ne guda shida wanda guda bakwai Allah ya jeranta su a wannan gurin dukkan su sun fara da walawala saboda in ba a yi wala din ba ba a kore abin da ta kore din nan ba to al'umma ba za ta rayu da ladin daɗi ba Allah ka sauke mana muna ta wasuli da wannan haduwa ubangiji ya Allah muna roƙonka ka dauke mana wannan annoba Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan duniya Allah ka bamu ikon bauta maka Allah ubangiji ka tsare mu daga dukkan fitina Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya wanda ba su da lafiya a waɗanda suke da lafiya ka ƙara musu Allah ka warkar da su ya Allah ubangiji ka warkar da su ya Allah muna roƙonka ya Allah ka buɗa mana ka ba mu rayuwa mai daɗi a wannan duniya ka ba mu rayuwa mai daɗi a lahira ubangiji ka tsora mu kan bauta maka ka karbi ibadar da muke aikatawa waɗanda suke jagoranci muna roƙon Allah ka yi riko da hannayensu ka musu jagoranci ka ɗora su akan daidai ka ba su ikon yin adalci rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin muna addu'a mai martaba sarkin Gombe ubangiji muna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya wasa kabarinsa Allah ya haskaka masa wanda ya bari a baya Allah ya musu albarka sauran mamata muna addu'a ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu Allah ya wasu a kaburkan su Allah ya haskaka musu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin